Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi lahashin Kumel tare nake da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau rana Alhamis 4 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai bar Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya. A jiya laraba Amurka da kawaye kasashe sha ɗaya suka ce kan hutu na yamin za su yaba wa aya zakinta game da kai hare-hare a kan jiragen ruwa a kogin Bahar Maliya. Iran ta ce mutane 95 sun rasa ransu wasu gwammai suka samu raunuka a yin wata fashewa. To kanan labaran kenan. yayin da yunkurin samar da zaman lafiya a wasu yankunan arewacin najeriya yake cin tura wasu na ganin dole shugabannin al'umma sake tashi tsaye yau in sarkin magavul ya ce za a zauna lafiya sarkin mushere ya ce za a zauna lafiya sarkin boko suke za a zauna lafiya arɗoɗinmu suka yadda za a zauna lafiya wallahi inda da gaske suke za a zauna lafiya ba ma sai hukuma ta je wajen ba daga nan za a ji cewa najeriya ta shirya tsab don kaddamar da manhajar da 'yan ƙasa za su iya cike bayanansu don neman fasfo cikin sauki to ina ganin abin su kansu eh, hukumomin shige da ficen na ƙasa za su samu sauƙin cinkoson mutane sannan kuma za a daƙila hanyar cin hanci da rashawa. to Allah ya tabbatar da wannan yunkuri. Daga nan Alheri Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali wanda ke duba kalubalen da hanyoyin warware su ga iyalai a duk inda suke. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai ba Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya inda zai fara da yada zango a Isra'ila a yayin da Amurkan ke ci gaba da tattaunawar diflomasiyya game da yakin da Isra'ila ke a Gaza cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Laraba. jami'in wanda ya nemi a saka sunansa ya shaida wa manema labarai cewa wani jami'in diflomasiyyar amurka amos hoshtin shi ma zai kai ziyara zuwa isra'ila domin kokarin ganin an yayyafa ruwa ga tashin hankalin da ke tsakanin isra'ila da hamas jami'in da ya bayyana cewa blinken zai bar amurka ne a daren alhamis ya kuma iya kuma ya da zango a wasu manyan biranen kasashe da suka hada da na isra'ila bai ba da cikakken karin haske ba akan tafiye-tafiyen a 'yan kwanakin nan ne shugaban amurka joe biden ya tattauna ta wayar tarho da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a kokarin da yake na ganin an samar da hanyar shigar da taimakon jin kai cikin gaza gaza daga nan an sako mutanen da hamas din ke garkuwa da su a jiya laraba amurka da kawayen kasashe 11 suka yi gargadi ga mayakan hutu na yemen cewa za su yaba wa aya zakinta muddin ba su daina kai hare-hare a kan tarago-taragon jiragen ruwa da ke bi ta kogin bahar maliya ba kasashen sun faɗa cikin wata sanarwar da fadar white house ta fitar cewa suna bayyana sakonsu baro-bano na yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa kuma a sako ragu da ma'aikata da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba kasashen sha biyu sun kuma ƙara da cewa yan hutu za su ɗauki nauyin duk sakamakon da ya biyo baya muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma 'yancin walwalar hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matukar muhimmanci kasashen da suka rattaba hannu a kan sanarwar sun hada da birtaniya wadda ta aike da nata gargaɗin ga huti tun a ranar litinin cewa za ta ɗauki mataki kai tsaye haka ma kasashen australia canada jamus da japan a mako mai zuwa ne idan allah ya kai mu babbar kotun majalisar ɗinkin duniya za ta saurari jawabi daga ƙasashen afirka ta kudu da isra'ila bayan da aka buɗe sauraron wata kara a birnin pretoria kan abin da afirka ta kudun ta kira kisan kiyashi da isra'ila ke aiwatarwa a gaza ƙasar afirka ta kudu na son kotun duniyar ta gaggauta a taka ma isra'ila birki ta dakatar da yakin da ta wato da sojojin ta ke yi a gaza shari'ar da isra'ilan ta yi fatali da ita a jiya laraba ne kuma amurka ta caccaki ƙasar ta afirka amurka ta kudu bisa shigar da isra'ilan kara kan zargin kisan kiyashi a yakin da take yi a gaza ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to in an jima kaɗan hawa za su sake da labarai kafin nan za mu je jihar filato inda kokarin da ake ta yi shekara da shekaru na samun dawamman zaman lafiya ya gaza samar da abin da ake bukata kafin harin jajiberin kirsimeti wanda ya sanadiyar mutuwar fiye da mutane 150 a watan mayan shekarar 2023 wani rikici tsakanin makiya da manoma a yankin mango a jihar ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 100 Ilyasu Kasimu ya duba mana dalilin da ya sa har yanzu samun dawwammamen zaman lafiya a jihar ya gagara. wasu 'yan gudun hijira kenan suke nuna alhininsu ga halin da suka shiga bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyukansu da ke karamar hukumar bokos a jihar plateau arewa ta tsakiyar najeriya ranar 24 ga watan disambar da ta gabata mutane sama da ɗari da hamsin sun rasa rayukansu da dama kuma sun jikkata mafiya yawa kuma sun rasa matsuguni kamar waɗannan mutane da ke samun mafaka a wata makarantar firamare. Mun zo ne domin mu yi maku ta'aziya, mu yi maku jaje da wannan abin da ya faru ba ku san irin nauyin zuciyar da ni nike da shi ba. Kuma na riga na yi wa addu'a wa Ubangiji ba zan zama gwamna domin in bisne mutane. ba. Tsakanin watan Afrilu da Yulin shekarar 2003 ɗin an rasa rayuka sama da ɗari uku a wasu harhare irin wannan a ƙananan hukumomin mangu da bakwas ɗin. Tun shekarar dubu 2001 jihar mu take fama da rikice-rikice kama daga rikicin manoma da makiyaya rikicin addini da ƙabilanci Gwamnatocin ba sun yi ta yin aiki tukuru ganin cewa zaman lafiya ya dawo amma abin ya ci tura. Yanzu kuma da sabuwar gwamnati ta shigo muna ganin za a samu sauki gashi kuma masifar ta sake kunno kai wannan karamma kamar a wancan harharan hukumomin najeriya sun ci alwashin ɗaukan matakai gami da tsaurara tsaro da shiga tsakani da nauyin zuciya na yi muku ta'aziyya ina muku tabbacin cewa gwamnati za ta ɗauki matakan kawo tsaro in allah ya zamu za mu kare rayuwanku da dukiyanku babu wanda yake ji daɗi wannan abin wallahi ƙarya ne jama'a Allah ubangiji ya taimake mu mu samu sauki a wannan abin da yake gaban mu za a yi abin da ya kamata an gaya maku yau duk inda za mu samu solution na wannan damuwa za mu bi kanshi mu samu solution amma duk da haka har sai kara aukuwa suke yi kamar yadda ya faru ranar 24 ga watan disambar da ta gabata yau in sarkin magavul ya ce za a zauna lafiya sarkin mushere ya ce za a zauna lafiya sarkin bokos yake za a zauna lafiya ardodinmu suka yi za a zauna lafiya wallahi inda da gaske suke za a zauna lafiya ba ma sai hukuma ta je wajen ba shekarar 2023 da ta gabata din ta shiga sahun shekaru da 'yan najeriya ba su mantawa cikin hanzari ganin irin harhare da rasa rayuka da aka samu kamar wannan da ya ku a bakwas din. Don ya barke nan zai a ji yana fara ruku in ya barke ruku sai a ji yana fara makara in ya barke makara to sojojin shi ba Allah bane. So ya kamata samu mutane sojoji masu tsaro su so yawa su zo su su yan aikin. Shin ko a sabuwar shekarar nan ta 2024 'yan Najeriya za su ga sauyi wajen dakile irin waɗannan harhare daga faruwa daga jos nigeria iliyasu kasimu To a gaida ilias Kasimu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. iyalan amurka wanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a harin da hamas ta kai kan isra'ila na ranar bakwai ga watan oktoban bara na duba yiwuwar shiga da ƙasar koriya ta arewa kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun falastinawa cewar wata lauyar isra'ila da ke wakiltar iyalan lauyar kuma mai fafutukar kare hakkin bil'adama ta isra'ila nisana darshan leitner ta ce ƙasar koriya ta arewa tana sane bisa niyya ta samar da makaman da hamas ta yi amfani da su wajen kai hari da ya shammaci isra'ila darshan na ta kara da cewa koriya ta arewa tana sane cewa makaman da wato makamanta za su je da iran kuma iran din za ta bada makaman ga hamas amma pyongyang ba ta taba gargadin iran din cewa kada ta aike da makaman ga hamas ba ta ce hakan ya sa koriyan ta shiga ciki inda ta kara da bayyana cewa ita da sauran abokan aiki na duba yiwuwar shigar da kara kotu a amurka kan kasashen da suka taimakawa hamas irin su iran da koriya ta arewa a madadin iyalan amurka da harin na oktoban bara ya ritsa da su a jiya laraba iran ta ce mutane 92 sun rasa ransu wasu gwammai suka samu raunuka a yayin wata fashewa da ta afka wani taron tunawa da wani babban janar din sojin kasar ta iran da wani harin jirgi mara matuki ya kashe a shekarar 2020 wani jami'in gwamnatin ta iran ya kira fashewar da harin ta'addanci da ya afku a kusa da kushewar janar kasim suleimani wanda ya taba zama shugaban dakarun juyin juya halin kasar ta iran da farko iran din ta ce mutane 300 ne ta bayan fashe-fashen ya kashe inda daga bisani jami'ai suka bayyana cewa an ɗauki sunan wasu mamatan sau biyu don haka aka gyara abin da ya sa adadin ya ragu fashewa ta faru ne a karman mai nisan kimanin kilomita 820 kudu maso gabas babban birnin kasar tehran babu dai wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin inda iran ɗin ta ɗora alhakin kai harin akan amurka da isra'ila labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla har yanzu dai muna najeriya inda hukumomi suka ce kasar ta shirya tsaf don kaddamar da tsarin yi da kanka wanda zai baiwa 'yan najeriya damar neman fasfo ta hanyar cike bayanansu ta yanar gizo cikin sauki ba tare da mu'amala da ma'aikatansu ba lamarin da ake sa ran zai samar da sauki tare da daƙile cin hanci da rashawa a wannan fanni wakiliyanmu ya basha ta haɗa mana wannan rahoton daga abuja ministan harkokin cikin gida ya tabbatar da cewa 'yan najeriya za su kasance wajen samun fasfo ɗinsu ta manhajar yi da kanka wato online olubun mitunci oju ya ce wannan sabon tsari na samun fasfo zai fara ne daga ranar 8 ga watan janairun shekarar 2024 ministan na harkokin cikin gida ya kara da cewa 'yan najeriya da kansu za su cike guraben da suka tanadar a manhajar wanda zai ba su damar samun fasfo ba tare da sa hannun wani ma'aikaci ba Tun ji Oju ya bayyana hakan ne lokacin da yake ziyarar aiki a babban ofishin masu duba shige da ficen mutane na immigration da ke birnin Abuja. Ministan ya kara da cewa tuni suka fara gwajin fara amfani da wannan sabon tsarin samar da fasfo kuma za su kaddamar da shi kai tsaye kamar yadda aka tanadar. kazalika ministan ya ce wannan tsare-tsaren yana daga cikin muradun shugaba tinubu na cimawa sabuwar manufa kuma hakan zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da kuma gano fasfon bogi shin koyaya 'yan kasar suka ji da wannan sabon tsari na samun fasfon yi da kanka da gwamnatin tarayya ke shirin kaddamarwa kamar ni muhammad ai muhammad na da taɓa zuwa ofis din nan akan za a yi min fasfot sai da na bada naira dubu talatin a kan cewa za a yi mini kuma abin biyu ba ba ma kin ga idan aka ce yau gashi an mayar da shi na wannan hanya ta eh, zamani wanda kawai sai dai ka yi da kanka to ina ganin abin su kansu eh, hukumomin shige da ficen na ƙasa za su samu sauƙin cunkoson mutane sannan kuma za a daƙila hanyar cin hanci da rashawa. Gaskiya wannan abu ne na farin ciki yin hakan kasancewar matsalolin da ake fuskanta wajen yin fasfot saboda kwanakin baya mun fuskanci irin wannan matsalar ne da wasu abokaina mun so mu yi tafiya akan hakan muka je immigration mun fara process din tun daga Kano har zuwa abuja da karke ma dai wasu ba su samu yin tafiyan nan ba aiki na cyber mai matsala daban service na internet matsala daban sannan wani mutane ne suna da kayan kasa akwai kasashe da yawa wanda suna bugo waya ba su da a can kasa inda za a yi magance wanda abin daidai ne amma muna da infrastructure a kasa a hirarsa da muryar amurka Rulwanu Ladan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi yau da kullum Ya ce wannan sabon tsari na samun fasfo zai taimaka wajen rage cin hanci da ake zargin wasu ma'aikatan hukumar bada fasfo ke Game da mayar da fasfo cewa za a yi shi online a Najeriya, idan muka duba matsalolin da 'yan Najeriya suka fuskanta inda aka fito daga extortions zuwa delay kana son ka sami fasfo ka je akwai ɓata gari waɗanda suke karbar karɓar kuɗi a gurinka haka za ka sami delay wanda a rubuce ana yin abin nan cikin sati uku amma don ana son a sami wani abu gurinka ko kuma yawan waɗanda ake yiwa abu ne zai zo ya ɗauki lokaci wani abu ne da kullum ke maimaita kanshi sai dai wasa yake kasancewa mafarki a wani lokaci ga 'yan ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To madalla a gaida Rukayya Basha ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 sai kuma kilo hasbure talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA a akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga ka a lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshinmu mu na voahausa.com. yanzu a nan washington dc agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma shida na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba ya Allah, Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2024 da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shekara ta 2003 ta wuce kuma kamar kowane fannin rayuwa yayin da al'umma ke san barka a waɗansu fannoni a waɗansu fuskokin kuma ta bar baya da ƙura da ake neman mafita. A yau Za mu yaya kallabin shirin na wannan shekarar ne da nazarin abin da ya zame wa al'umma rikawuya da kuma matakan da suke neman ganin hukumomi sun ɗauka domin samun ingancin rayuwa da ci gaban al'umman. Faro daga Najeriya, inda wakilai baraka Bashir ta yi hira da mata 'yan gwagwarmaya a jihar Kano da suka hada da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani. waɗanda suka ambaci janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a matsayin sanadin matsi da aka fuskanta a shekarar da ta shige. A wannan shekarar da muke ban kwana da ita zamu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa musamman mu da muke ma'aikata dan abin da kake samu a ƙarshen wata da ka samu haka dan yi dan zubin da shi kai wa iyali kai wa yan uwa abokan arziki abubuwa amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai idan da kina kashe dubu ashirin a wata saboda ki je aiki a dan abin hawan da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai dubu sittin abin ya kai mahawa sun haje ma ababen hawan su gaskiya rayuwa ta yi tsada sosai wannan kuma um, kuɗin mai da da aka samu ya karu ya sa kayan masarufi komai dai ya yi tsada rayuwa ta yi tsada in ma motar haya kika ce zaki ya sai kika kashe dubu biyu kamar zaki je kauye a da gaskiya abin da ba a cewa komai gaskiya bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha mm. ki ji abin da ta faɗa shin mm. ke tunda ke a gida kike ya menene tsone miki ido ina sai da sai da siyarwa komai da zaka fita ka siyo abin da aka siyo shi dubu ɗaya yanzu sai kin sa dubu biyu kin siya ga tsadar rayuwa komai yanzu harka ake ta abinci damin da ka samu abinci ne abincin ma na zubin mutane da yawa ba ta yiwuwa wallahi sai dai hamdala kawai to ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara tunda ai zamani ya canza idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya ka taimaka wa mai gida mai gida ya wannan tunda hannu ɗaya kamar baya ɗaukan jinka aka ce ko gaskiya akwai ƙalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai domin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace domin yanayin makaranta ma za ka ga ba zuwa suke yi ba sosai saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida yanzu kusan su suke yi saboda iyayenmu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba akwai masu sana'a ne a gida to a gidan bayuwa take ba sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci to yanayin zuwa makaranta su ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa akwai kalubale sosai a ciki da muke fuskanta to malama jamila ke wuce ma'aikaciya kin ji abin da abida ta ce akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas ga harkar karatunsu eh gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa saboda yanzu na ma idan kika fito kika shiga lokuna sai ki ringa kirga tukunya awara a kan layi da tukunyar wainan fulawa kuma 'yan mata ne daga suna sai da waɗannan abubuwa ba sa makaranta ke nuna na nuna alamun ba sa makaranta saboda da yawa ma'aifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba iyayensu ma su ma kuma ba su da yadda za su sai fa yaran nan sun tafi to ina ga lokacin makaranta ko da ma sun je boko to ana cike da kullum fashi idan ma kuma an je bokon ma tsirga to islamiyya fa ba za a je ba to ma in gaya miki ma ai a zamanin nan in ce tarbiyya tana hada da ni da kuɗi ne ta yaya ban fahimta abin da nake nufi tarbiyya tana da dare da kuɗi idan mahaifi ba zai iya nauyin 'ya'yansa ba alal misali a daidai abin da ya shafi auduga da sa budurwa za ta yi amfani da shi um, sabulu wanki hoda nan da aka san mace da kwalliya da shi to kin gani na tarbiyya yake in ba zai iya bayarwa wannan kan sa yara ma su shiga wani yanayi hmm. shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala kala musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce cewa social media sai ki gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabin mai dan abin da saurayi zai yaudare su ya ba su. kin gani ai yana haɗe da tattalin faɗuwar rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar. Um, to me zaki ce ta Wala hatta ta nomin da wasu nan yara a bayan mutum suke. Mm. Wallahi ba su fi shekara biyar ba idan magarba ta yi. su suke zuwa su kwankwasa gida sai su ce don ala taimaka musu da abinci sai an ba su tukuna su je su kai wa iyayensu. to su iyayen suna menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki amma amma ni kai na abin ne mamaki dai koren nan alaka na gansu a nan gida bakwai yaran mm. abin ba daɗi kawai suka biyo ni dan Allah kina da naira 20 na ce wallahi ba kuɗi da kuɗi a jikina. to yanzu ma iya yara kanana matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo um, taɓarɓarewar tarbiyya kamar yadda malama jamila take faɗa wala rashin tukunyan awara daga farkon layi har ƙarshe an ɗora ita uwar an ce ba ta sana'a hmm. sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yaran nan dai suke fitowa da mangarba da kwanansu zaki gansu da plus hmm. wala suna gida gida na Allah a taimaka musu da abinci idan suka je za su ci daya ni a gabana na gani dayan <coughs> hmm. kuma sai su kai wa uwar eh, to su al'um al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsaloli da dai an san akwai matsi na tattalin arziki wani abin kowa yana gidan kowa eh wani abun sai al'umma sun furga tunda ita uwa ba ta iya furga kin ga yara ne hmm. ba wanda ma isan da kaina suke da can tsallake suke ba ma yan area na bane suke shigowa abida kin yadda yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan ta kai ta kai ake yi eh, shi ya sa ya kawo rashin taimakawar amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali makotansa na jikinsa su suke fara taimaka masa to amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa ta kai ta kai yake yi shi yasa zaki ga taimakon ya yi karanci har sai sun ɗauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci amma abun babu daɗi yaran suna yawan zagayowa nan haka mm. sosai kuma kin ga hakan yana taɓa tarbiyya mm. don hadda mata a cikinsu mm. kin ga wannan zagaya wadda suke kuma da magari ba gari ya yi duhu musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi mm. da zarar sun zagaya inda babu mutane ɓata gari suna nan suna yawo kin ga kamar yadda ta ce sun ce mata ba na ashirin kin ga sun ganta sun ce ta bata ashirin za su iya ganin wani namijin su ce ya ba su to kin ga hakan ya taɓa tarbiyya ba kowanne ne yake da imani ba wani garin ya a basu ɗin nan za a ja ra'ayinsu mm. domin dan kuɗin da za a basu a nan za a ɓata wa yara tarbiyya gaskiya matsin rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiyya ya taɓarɓara taɓarɓara um, tattalin arziki mm. ya kawo taɓarɓarewar shi gaskiya ana cikin matsi a rayuwar nan domin wata da take gaya min wata 'yar makarantar mu mm. ta ce saboda yanayin da suke ciki ta kasa biyan kuɗin makaranta yaranta da suke zuwa makaranta sun daina zuwa ta ce ta kai ta kawo har sai ta yi musu awara da safe sun fita talla sun dawo sannan suke samun dan abin da za su ci wanda da kuma ba haka rayuwar take ba amma yanzu abin sai dai addu'a ina mafuta to ai eh, kafin mu kai ga ma mafita su ma makota su ma kuka suke ya irin wa'annan al'umma ko in ce community din mm. su ma bai ishe su ba to inda ake sayan yanzu siga ake sayan shi kwano ɗaya dubu hudu hada to amma ke zancen siga abin da za a sha sigan da shi ma babu wannan ya tuna ta zane kwanakin can baya akwai wata ɗaya da aka ce ta mutu mm. uban ya zo mm. yana ta kuka wai saboda rashin abinci mm. wasu ne yaran suka ɗau azumi yau su yi gobe har yarinya ta mutu to ina al'umma to al'umma ma ya kamata ko yaya ne mu san mutum mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bani mai yawa ba idan a duk a cikin unguwanni kowane gida zai fidda kwano ɗaya ba bara gowon abincin 'ya'yanka ba fa lafiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almajiri ina ji za samu saukin rayuwa hmm. to amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata kowa kawai kafa kafa yake iyakacin nasa amma dai ne mafita da nake ganin to gwamnati ya kamata fa ta shigo Kadan kenan daga cikin tsaka mai wuya da waɗannan iyaye mata suka ce 'yan Najeriya sun shiga shekarar da ta gabata. Sai ku tare mu a shirin kallabi ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare domin jin yadda suke ganin za a samu maslaha. Nan kuma za mu dasa aya a shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa mu nufi jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka shekara da kuma inda iyali ke so hukumomi su ƙara zage damtse. Muna godiya ta musamman ga bakin namu mata 'yan gwagwarmaya a jihar Kano Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani. Sai kuma baraka Mubaraka Bashir ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya sa wannan shekarar ta kasance mai cike da ɗimbin alheri ya ba mu zaman lafiya da wadatar zuci da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba to ma da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice tosar Sarfila a takaicen a yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai bar Amurkan zuwa gabas ta tsakiya inda zai fara da yada zango a Isra'ila a yayin da Amurkan ke ci gaba da tattaunawar diflomasiyya game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza cewar wani babban jami'in Amurkan a jiya Laraba. Jami'in wanda ya nema a saka ya sunansa ya shaida wa manema labarai cewa wani jami'in diplomasiyar amurka amos hoshchin shi ma zai yi ziyarci isra'ila domin kokarin ganin an yayyafa ruwa ga tashin hankalin da ke tsakanin isra'ilan da hamas a jiya laraba amurka da kawayen kasashe sha ɗaya suka yi gargadi ga mayakan huti na yemen cewa za su yaba wa aya zaƙinta muddin ba su daina kai hare-hare kan taragon taragon jiragen ruwa ba da ke bi ta kogin bahar maliya kasashen sun faɗa cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar cewa suna bayyana su baro-baro na yin kira da gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa a kuma sako ragu da ma'aikatan da ke tsare ba bisa ka'ida ba kasashen sha biyu sun kuma kara da cewa 'yan huti za su ɗauki nayin duk sakamakon da ya biyo baya muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma walwalar hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matuƙar muhimmanci a mako mai zuwa ne idan allah ya kai mu babbar kotun majalisar ɗinkin duniya za ta saurari jawabi daga kasashen afirka ta kudu da isra'ila bayan da aka buɗe sauraron wata ƙara a birnin pretoria kan abin da afirka ta kudu ta kira kisan kiyashi da isra'ila ke aiwatarwa a gaza ƙasa afirka ta kudu na son kotun duniyar ta gaggauta ta kama isra'ila birki ta dakatar da yakin da sojojinta ke yi a gaza shari'ar da isra'ilan ta yi fatali da ita iyalan amurka wanda suka mutu wasu kuma suka samu rauni a harin da hamas ta kai kan isra'ila na rana bakwai ga watan oktoban bara na duba yiwuwar shigar da karar koriya ta arewa a kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun falasinawa cewar wata lauyar isra'ilan da ke wakiltar iyalan lauyar kuma mai fafutukar kare hakkin bil'adama ta isra'ila natsan darshan letna ta ce kasar koriya ta arewa tana sane bisaniya ta samar da makaman da hamas ta yi amfani da su wajen kai harin da ya shammaci isra'ila to ma da lama sauraro baki ɗaya abin da ya sauka nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba har ma da sauran rahoton da mu samu damar kama muku ba a wannan shirin. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Hauwa Sharif da ta yana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyan na yau Mr. Charleston. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. Salamu alaikum.